gwamnatin tarayya ta ce da cewan za ta taimaka wajen tallafa wa yara kurame don a yi musu aiki su koma suna jin magana ministan lafiya farfesa isaac oyewale ne ya shaida hakan yau a nan abuja yayin da kungiyar taimakawa yara kurame da ke jihar kano suka kai mishi kukan ya kamata gwamnati ta yi wani abu kan lamarin ministan ya ce tabbas za a ɗauki nauyin yiwa wa kuramen aiki amma za a fi mai da hankali kan kiyaye kamuwa da cutar ita kanta let us see how we can prevent deafness but still i believe that those who have it already will need to take care shugaban kungiyar malam ibrahim garba hamza ya mun karin haske da cewa mun gana da ministan lafiya domin su ma federal gamman kamar da jihar kano suka kawo dauki suka yi screening din yaran a gano wanda suke bukatar irin wannan aiki su ma yanzu federal gamman mun kawo musu wannan bukata sun amince wanda kai ma dan jarida da ka zo ka je da minista ce mai sauri mu rubuto masa yawan adadin yaran da suke bukatar irin wannan aikin da za su taimakawa a matsayin federal gamman a jihar kano yanzu yara nawa ne suka samu wannan tallafi eh, a jihar kano yara 146 da gwamnati ta ce maka musu an zaka mutum 146 sun je an gano 72 za a iya warkar da su 24 ma ba kurame bane kawai za a sa musu abin da wani dan na'ura da zai taimaka musu su ringa ji kuma su iya magana cikin kankanin lokaci likitan da ke jagoran shirin a jihar Kano Dr Suleiman Abdulmajid ya shaida cewa ka san in ban ban mu yi magana ba mu ga masu a nan ba wanne irin matsalolin yana kasa ba za su sani gwamnati na tarayya za su yi wani abu insha Allah to ganin cewa kana cikin jagoran wurin yin magani wa wayannan yara da har aka ga alamar nasara a jihar Kano wannan aiki mutane ba sa shigowa ciki yana da tsada ne sosai eh wannan cochlear implant yana da tsada da yawa kudin cochlear implant daya zai kai 6 million yanzu fa na kuma zanta da mahaifiyar ɗaya daga cikin yara kuraman hajiya aishatu adamu inusa inda ta shaida cewa ito ne a yanzu yana fuskantar matsalar gaba ɗaya baya ji sannan kuma baya magana akwai wani yunkuri da aka yi a kano kafin ku zo nan eh an yi yunkuri mun shiga mun kafa kungiya har muka samu dakta aka je katsina aka auna musu kunna to a yanzu halin da ake ciki daktan ya ce idan musu aka yi musu wani aikin na cochlear implant aka dasa musu dodon kunne za su iya ji kuma za su koya musu magana to yanzu me hana yin aikin rashin kuɗi ne ya hana saboda kowane yaro yana buƙatar miliyan biyar da ɗari biyar. a yunkurin da gwamnatin kano ta take yi ta nuna za ta biya muku wannan ko kuma me ake ciki. ta ma riga ta fitar da kuɗin amma kuma saboda yadda ake ciki na tattalin arzikin ƙasa kuɗin ya kai miliyan ɗari hudu da wani abu to ba za a iya fitar da kuɗin a yanzu a yi aikin ba ne saboda ba kuɗi a cikin tuwe jarida.